da Allah masu bibiyar wannan channel din su je su yi subscribing din wancan sabon channel din wasu abubuwan a can ake dorawa kuma galibi bidiyoyin da za a kawo kai tsaye a gurin a nan INEC da a can za a dora da yawa waɗansu ba su ji sanarwar da ake cewa wancan sabon channel din a kai za mu kawo duk abin da za a yi a Kano ba in Allah yadda don haka wanda duk bai ji ba muna ƙara gaya mara ya je yanzu ya yi subscribing din wancan channel din na taurarin Arewa TV za mu ga sabon channel ne amma dai abin da za a yi a nan za mu ɗora sakamakon lokacin gamban yanzu kusan ashirin da ɗaya ya zo daki daki duka dai da bidiyo da a bibiye mu a can in Allah yadda za ku ga yadda ake kawowa daga kowace lokacin gamban a je a yi subscribe